wanda abin ba haka yake ba abin da yake faruwa a yanzu haliyan wato wasa'ilul ilm hanyoyi na ilimin su suka yawaita ba ilimin ba amma ilimin ƙasa yi amma hanyoyin ilimin su suka yawaita to wannan sai ba mutane suke ruɗuwa sai suke gan cewa yanzu ilimi ya yawa ko an sami ilimi a'a jahilci ne ya yawa ilimi ba Uh, ayyub bin abi tamimata saqtiyani shine ayyub bin kaisan rahimahullah uh, ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira tana da shekara 131 an gane ba 131 alfasawi yaqub bin Sufiyan alfasawi akan ce albasawi rahimahullah a littafinsa al-ma'rifatu wa min ɗariƙi hamad bin zaid rahimahullah shi ayyub bin abi tamimata sakhtiyani magana ta gudana kan cewa a yanzu ilimi ne ya yawaita ko zance ne ya yawaita sai ce ina ai a wannan lokacin da muke ciki ilimi ya karanta mutukar karanta amma zance ya yawa mutuka ya ce amma a 'yan baya shine ilimi ya yawa zance ya karanci kuma a lokacinsa ba 131 yake wannan magana to da ya rayu zuwa ga wani lokaci mai zai ce shi ya sa yanzu ma zance ne yawa da'awowi na karere mutum ya ta wa kansa wasu manaƙib da wasu fada'il eh, da wasu mumayyizat wasu ababai da za su bambanta shi da ragowa kuma bisa ƙarya wasu ma ba sa kunya ga mutanen da suka yi karatu tare da su ga abokanansu da suka tashi anguwa ɗaya ga yayinsu ga kaza ga kaza amma za su zo a shirin da ake na bbc mutum ya yi ƙarya ya jingina kansa wata falla a shirin kusan malamanku ya ce ya yi kaza ya yi kaza kuma ƙarya yake shi ya san ƙarya yake wanda suka san shi sun san ƙarya yake amma ba ya kunya saboda ya ƙara wa kansa lamba ya kara karasa matsayi indal awam wurin ne wurin gama garin mutane a gane da kyau kuma ka sami irin waɗannan mutumin za a ga